hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 13 ga watan Novemba shekara ta 2014 wannan shine majalisi na 34 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin hikmatun min at-tarikh wallafan Dr. Usman ibn Muhammad al-Khamis Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi wannan littafi ne da ke kokarin yin bayani da raba tsaba daga tsakuwa dangane da rigingimu da sabanin fahimtar da suka faru tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tun daga rasuwar ma'aikin Allah da da amince Allah ta tabbata a gare shi har zuwa wato shekara ta 61 bayan hijira zuwa kashe sayyidina Hussein dan Abi Talib Allah ya kara Hussein dan Ali dan Abi Talib Allah ya kara musu yadda wannan rigingimu da suka raba ainihin mutanen da a yanzu ake ce da su musulmai idan jama'a masu wannan katu ba su manta ba muna bibiyan wannan malami a inda yake mana bayanai dangane da kokarin warware shubuhohin da mutane yan bid'a suka kawo akan mulki da shugabanci da halifancin sayyidina Usmana wato irin tuhume-tuhumen da suka sayyidina Usmana ya lissafo mana su sannan ya bi ɗaya bayan ɗaya yana bayani akan wajihin da yake shine daidai dangane da waɗannan tuhume-tuhume abu na ƙarshe da ya mana magana a kai a baya shine dangane da cewa sayyidina usmana ya bai wa 'yan kabilar su banu umayya shugabanci ta hanyar naɗa su kan tomomi ko gwamnoni ko makamanta haka a inda malam ya ɗaya bayan ɗaya ya yi bayani akan mutanen da ake cewa sayyidina usmana ya ba su wannan shugabanci na farko dai gaba ɗayansu mutanen kirki ne wanda suka cancanta su riƙe mukamai ire-iren waɗannan wasunsu kuma ba ma shi ya ba su wannan mulki ba ya tarar da su ne a kai, idan akwai wani wanda ke da matsala a cikin su to mutum ɗaya ne shine al-walid ibn uqba radiyallahu anhu sannan shi din ma matsalar da ke gare shi ba ta shafi usmana ba in ta tabbata to ta shafe shi ne shi a karan shi. sai muka kwana a wannan ainihin gaba sakamakon lokaci da ya mana ainihin halin nasa a yanzu za mu tashi a inda mala yake cewa al-ma'akhadh thani tuhuma ta biyu nafyu abi dharrin ila rababa daga cikin tuhumar da aka yi wa sayyidina usmana wanda waɗannan 'yan takife suka yi mishi shine kan cewa ya kori sayyidina abu dharr gifari ya ce ya kuma wani ƙauye mai suna arraba ƙauye ne wanda yake wajen garin madina a hanyar sha sayyidina Bakar sayyidina usman wai ya kore shi ya je ya zauna ya fita daga cikin mutane to me gaskiya wannan labari sai malam ya ce الرواية التي عند الطبري wa ghairihi min riwayati Saif ibn Umar labarin da yazo dangane da wannan hadisa ta koran Sayyidina Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu zuwa Rabaza wadda al-Imam tabari ya ruwaito da shi da waninsa riwayan Saif ibn Umar to wannan dama an yi magana akan Saifu a baya cewa ba mutumin da ake an san riwayarsa bane me ke cikin wannan riwaya shine cewa anna muawiyata waqa'a bainahu wa bain abi dharr abi zarrin kalamu cewa sayyidina muawiya gwamnan sham da shi da ɗaya daga cikin talakawan da ke zaune a wannan gari na sham a lokacin shine sayyidina abu zarrin sun yi sa'in sa sun yi musayar magana fa arsala ila usmana sai sayyidina muawiya radiyallahu anhu ya aika wa da usman dan affan Allah ya kara masa yadda cewa anna aba zarrin qad afsada alayya yace abu zarrin fa ya ɓata mana mutane ya hana mutane su mana biyayya mu ne shugabanni muna bada doka yana cewa ba haka ba ne a cikin wannan riwaya mara inganci kenan qala lahu usmanu arsilhu ilayya sai usman ya aiko da sako cewa a ce ya taho madina ina neman sa shi abu zarrin din fa arsalahu muawiyatu ila usmana fa an fa annabahu usman sai aka tura sayyidina Abu Dharr zuwa Madina wurin khalifan musulmai Abu Usman dan Affan fa annabahu Usman sai Usman ya gaggaya mishi magana shine annaba ya zarge shi ya mishi kata kata thumma kharaja ila Rababa sannan sai fice kuma wannan gari na Rababa karan tarihu tsabari a cikin mujallad na uku shafi na ɗari uku da hamsin da talatin da biyar sai malai ya ce hazihi riwayatu saif bin umar wannan ita ce riwaya sai ku dan Umar wala kad dakarna min qabl anna ladaina riwayatina riwayatuna sahiha allati naqbaluha kuma mu ambata a baya cewa muna da riwayoyi ingantattu waɗanda muke karɓa ko huna ma akhrajahu al-bukhari fi sahihi fi hadhihi al-mas'ala anan wajen ga abinda bukhari ya fitar dangane da wannan mas'ala barka ji bambancin ainihin riwaya wata riwaya dai mun sani dama cewa riwayoyin saifu ba ingantattu bane to me ya inganta ga riwaya daga littafi mafi inganci bayan alqur'ani malam yace an zaid ibn wahab qala marartu bir rababa fa idza ana bi abi dharr wannan tabi'i ne suna zaid dan wahab Allah ya ji kanshi da rahama yace na wuce ta garin rababa kawai sai naga abu dharr a wannan kauye qultu sai na ce ma anzalaka hadha manzila me yaso saukar da kai a wannan masauki qala sai Abu Dharr yace kuntu bishami da ina kasar Sham ne fakhtalaftu ana wa Muawiyatu fil ladina yaklibuna adh-dhahaba wal fidda sai muka sabani ni muka samu sabani ni da gwamnan musulmi na wannan gari game da su wane ne waɗanda Allah ya ce wallazina yaklibuna adh-dhahaba wal fiddata thumma la yunfiquna fi sabilillahi wa bashirhum bi'adhabin alim waɗanda suke taskata zinariya da azurfa sannan ba sa ciyar da su dukiyar dan da kama Allah ka musu bishara da azaba mai tsanani da muawiya ya tafsiri sai fasar cewa wannan aya ta sauka ne akan yahudawa da kiristoci sai abu zar ya ce a'a hadda musulmai ko musulman ma abinda aya take nufi shine wanda bi yake da dukiya kai ya sake ya kwana da wani abu wanda zai aje gobe in ya gama da bukatar yau to wajibi ya sadaka da duka sauran babu magana ajewa ko account ko adashi ko tunanin gobe za a sai kaza ya bari gobe Allah zai kawo wanda ko duk ya ajiye to Allah zai mushi azaba wannan ka suna gudarin kuskure musamman wannan gaba ta biyu babu shakka hukuncin bai shafi Yahudawa da Kiristoci kadai ba amma buhari har babu yayi na musamman cewa babun da ke bayani akan idan mutum ya fitar da Zakar dukiyarsa to wannan ragowar bata daga cikin taska wadda za a mai azaba a sanadiyarta ma'ana mutum zai iya ajiyewa. amma shi abu zarin ya ɗauki azima ne ya ɗauki wato hukunci mai tsanani bai ɗauki ruksa ba asali abin da ya kamata shi ne idan kana da dukiya ka yi abin da kake bukata da shi sauran kai sadaka kamar da misali in ka ci tuwo ka rage ta almajiri kake ba wannan da ka riga ka sa miya ko baka koma da shi don ba zai kwana ba to da kamata ya yi duk dukiya mata haka to amma wannan azima ce ba kowa ke iyawa ba amma an yi sassauci ga wanda yake da ya san gobe in gari ya waye yana da bukata yana da wata larura da yake sa ran zo a nan gaba aure gini rashin lafiya yana da mata mai ciki yana tari ne zai je aikin haji zai biya wani bashi yana so ya daga dari mutane sa da larurori iri iri waɗanda a sanadiyar su zai yi tanadi dan gaba to wannan ya halasta a musulunci babu wanda ya hana wannan inna ma za ka fitar da haƙƙin dukiyar da gwargwadon abin da ya cancanta shine idan an ajiye har ya kai shekara ta zagayo akan dukiyar kuma ta kai nisabin zakka to wajibi ne a fitar mata da abin da yake nisabinta wannan shine kusan ijma'i a duniyar musulunci gaba daya amma abu zarrin tun farko shi ya fandare wannan ijma'i shi abin da yake a gidan shi duk abin da aka samu na rana in aka ci aka sha aka yi bukata dare na yi sai kwashe je anguwa anguwa yana shela wa yake da bukata kaza sai ya rabar da shi ta kafu sanin da wai bace baya dawa da komai wala abinci wala kuɗi wala wasu kayan bukata ma'ana kamar a ce yanzu kawai kana tashi daga nan sai ka tafi so din gidanka kawai ka kira mai baro ko ka ɗauki mota kawai sai ka kwashe duk abin da ke ciki ka fita da ka fito gida na gaba kai tarrabawa wannan ka bashi bushin kafan wancan ka bashi eh, saman bita kudin ka diba ka ba wani almajiri duka sai ka rabar da komai wanda baka da shi kace ce alhamdulillah yanzu ban kwana da wani abu wanda ranar kiyama zan matsala ba gobe kuma ka tashi nema in ka samu ka yi bukata haka abin da ya saura ka rabar haka abu zai yake rayuwarsa da ka yana jin wannan gwamna yayi wannan fasara to shi ma malami ne sai cewa fasara ba haka ba ce nan da nan ne suka yi musayar ainihin fahimta ko makamancin haka shikenan sai ya ce faƙala muawiyatu nazalat fi ahli kitabi muawiya ce wannan sura wannan aya ta sauka ne game da kyautabawa yahud da nasara wa qultu ana ni kuma na nace nazalat fina wa fihim ta sauka ne game da su da kuma mu wannan kuma daidai ne cewa duk abin da aka ba da labari game da wasu al'umma a can baya a cikin alkur'ani to hukuncin in dai ba qur'anin da kanshi yace kada mu bi wannan hukuncin ba ko annabi da aka so da qur'ani yace kada mu bi wannan hukuncin ba to ka'ida shine shar'u man qablana shar'un lana duk labarin da aka bayar game da shari'a wanda suka shuɗe gabanin mu to shari'a ce mu a gum sai an samu abin da ya hana kai tsaye in ba samu ba ku nuna na akanta kaga ai misali labarin kisasi ai ya zo ne akan ana bada labari cewa min ajin zalika tana ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin kaza kaza kaza kaza kaza aka ba da labarin mummunan hukuncin da za a yi ma mutumin da ya kisa a lahira wannan hukunci ya shafe mu sannan aka ba da labarin cewa daga nan aka hukunta cewa duk wanda ya kisa ko ya kaza ko ya kaza ga hukuncin shi annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal kaza kaza kaza kaga labarin kamar ana ba da labarin hukuncin da aka bauta al'umma ne amma mu ya shafe mu shar'u man qablana shar'u lana to haka aka ba da labari dangane da yahudu nasara cewa wanda dai ya katange dukiya yake ba da ita to ga abin da ya same shi tun da aka faɗa kan qur'ani ta yarda cewa mu ma ya shafe mu sai in abin da bayan an ba da labari game da su qur'ani ya zai ce mu kuma kada ne ina fata mun gane wannan to dan haka sai ya ce a ƙasa gashi ne yake mazhabu abi dharrin fi mas'alati zabi wal fiddati ma'lum mazhabin da abu dharrin yake amfani da shi game da abin da ya shafi dukiya ta zinari da azurfa abu ne sananne in annahu yara domin shi yana gani ne cewa Allah ya buƙil insanu inda hu shay'an ko hajati kar mutum ya sake bar wani abu a wajen shi fiye da abin da yake bukata wa khalafu jama'irus sahaba gaba ɗaya sahabbai sun saba mushi akan wannan mazhabi wal mas'alatu al'ana fiha shibu ijma'in bainal muslimina wannan mas'ala akwai kusan a ce ijma'i ne tsakanin musulmai bi annahu yajuzu lil insani an yakuna indahu ma sha'a min az-zahabi wal fiddati idza akhraja zakatuha cewa mutum musulmi babu laifi ya rike abin da yake da bukata na zinariya da azurfa in ya fitar da zakar dukiyarsa wal zalika bawal bukhari ah, babu ma akhraja zakatahu falaysa bikambil babu ma akhraja zakatu falaysa bikambil yace babun da ke bayani akan abin da aka san mishi da zakka ba a ce mishi wato kan dukiyar da ta mutum azaba wa zakara hadhihi riwayat fi zalikal bab bukhari ya ambaci wannan riwaya a cikin wannan babi wa hadha huwa al-mashhur an Abdullah ibn Umar wa ghayrihi min as-sahabati wannan shine mazhabin da ya shahara ga Abdullah dan Umar da wasu sahabbai al-muhim yace abin da ya kamata a lura shine fi hadha anna mazhab Abi Dharr mazhabun Abu Dharr cewa annal insana la budda lahu an yatasaddaqa bi kulli ma zada an hajati cewa dole mutum yayi sadaka da duk abin da ya wuce bukatarsa wala yajuzu lahu an yabqi indahu zahaban wala fiddatan ziyaratan ala hajati kuma cewa bai halatta mutum ya bar wani abu abin da ya wuce bukatar shi ba wa in kana qad akhraja zakatahu ko ya fitar da zakka wa khalafahu fi hadha muawiyah radiyallahu anhu amma muawiyah ta mushi akan wannan mazhabi sai ce wa qultu ana nazalat fina wa fi ni abu zarin sai na ce ta sauka ne akan mu mu da su wa kana baini wa bainahu fi zalika sai zama an samu sabanin ra'ayi tsakani na da shi Muawiya dangane da wannan matsala faka taba ila Uthmana yashkuni sai rubuta sako zuwa ga Sayyidina Usmana yana kai koke cewa ga abin da ne masa wannan kadai yana cewa ya girmama Abu Dharr domin gwamna ne kuma wannan bawan Allah na kasan mulki shi da sai hukunta shi amma saboda sahabi ne yana da karama yana da daraja sai ya tura wa halifan musulmai cewa ga fa abin da ya faru Shi shikenan anni kallamu fi hadhihi almasail wa usiru nasa cewa ina magana dangane da wannan fatawa kuma ina ainihin wato rikita musu mutane kataba ilayya usmanu an aqdim ila almadinati fa sai sai na usman ya rubuta mana sako cewa yanzu in zo yana nema na ba wai a kamo shi a kawo shi ba kamar yadda aka ce a can kasura alayya nasu hatta ka annahum lam yarawni qabla zalika yace da na tafi ainihin mutane suka tare a kaina ana ta zuwa ana gaishe ni kamar ba taba gani na ba ana murna an gani wato aka tarbe shi cikin girmamawa ke fa zakartu zalika da usmana naje na ba Usman labari kaji kaji kaji yadda muke fa qala usmanu sai usmanu yake cewa in shi ita haita fa kunta qariban in ka ga dama tunda kai da shi zama ya kiwa waje daya to me zai hana ka dan koma gefe ka basu su yi mulkin su ko kuma kuma ka ci gaba da zuhudin kaga yayi sulhu ne na usman ina ba ta mun fahimci wannan fa zaka allazi anzalani zaka almanzila yace wannan shi ya kawo ni wannan wajen zama da ka gani walau amaru alayya habashiyan la samitu idan wa ata'tu yace amma wallahi ko da bakin fata ne aka sanya ya zama shugaba a kaina a dan inda nake ni mai bin da mai biyayya ne mai da wannan riwaya tana cikin bukhari a cikin kitabu zakati babu ma uddiya zakatu fa laysa bi a lamba hadisi na 1406 fa Usman ibn Affan lam yatrif Aba Dharr ila Rababa Sayyidina Usman dan Affan bai kori Abu Dharr zuwa Rababa ba walam yursilhu Muawiyah muhanan min ash-Sham Muawiya kuma bai turo shi daga Sham a wulakance ba ila al-Madinati zuwa makasar Madina wa kullu hadha min al da alayhi duk waɗannan da kaji bayanan jama'a tsare ne waɗannan sabai fa hadhihi qissatu abi dharr inda al-bukhari ka je ji yadda take a cikin bukhari bal qad warada annahu lamma kharaja ila rabada qala ya ma tabbata cewa yayin da ya fita zuwa rabada sai ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji manzon Allah yana cewa idza balagal bina'u sal'an fakhruj minha idan gini ya kai sala wato sala shine kamar a ce a ban san sunan wuraren da hausa ba inda akwai duwatsu da hanyoyi a tsakankaninsu kurmi kenan ko tsauni ko tsauni ko eh tsauni yawa idan gini ya kawo tsaunukan madina to ka bar garin wannan riwaya ibn sadi ya fitare da riwaya take da matsala fa huwa amrun min nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kaji umarni daga manzo Allah ya da mutala tabbata gare shi wa ruya an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa rahimallahu aba yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'athu yawmal qiyamati wahdahu ita ma wannan riwaya a haka ta bata inganta ba abin da ya inganta shine kamar da Zahabi ya inganta ta a cikin tarihin Abu Dharr a cikin Alamin Lubala shine rahimallahu Abu ya ishu wahdahu waya mutu wahdahu wa yadfanuhu almu'minuna cewa lokacin da ya fita a rabara din yaje sai ba shi da lafiya daga shi sai matan shi sai kuma wani ɗan shi babba to wurin da yake ƙauye ƙauye ne rigage ne haka na ainihin wato larabawan daji shikenan sai bai da lafiya matar tana ta kuka ta ce ka gani ko yanzu gashi nan ka ja mana ana zaune cikin mutane kai saboda rikicinka yanzu ka sa an fito da muna an ban mu yanzu in ka zo ka mutu ya zami da kai sai ya ce mata ki kwata da hankali ki. na ji masoyina manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa Allah ya ji kan Abu Dharr zai rayu shi kadai da inda yake shi kadai zai rayu irin yadda rayu din haka sannan zai mutu shi kadai sannan musulmai ne za su rufe shi musulmai ne za su rufe shi wanda za su rufe shi mu'minai ne ce da haka idan na mutu ku mun likafani cikakken likafani ku dauke ni ku aje ni a bakin hanyar nan ku kuma ko ku zama ku haka ko aka yi da ya cika suka mushi likafani suka sa shi a cikin makara suka wasu kaji shi suka zauna suka yi jugum ana nan sai suka kura ta taso alaman matafiya ana zuwa sai aka tarar da mutane ne da ƙasar iraki waye jagoran su ma abdullahi dan mas'ud ne da almajirin shi za su je za su je maka za su je umara maka sai suka aka ce waye wannan suka ce ai wane wane ne ce to ai wane ko ai dan umare ne dole mu tsaya mu mushi jana'iza waɗannan ta Abdullahi dan Mas'ud da su waye ɗaliban shi waɗannan manyan malama su ne suka mushi wannan jana'iza yanzu ga su su samu shaidar lalle su mu'mine ne domin wancan wato annabta da manzo Allah ya nuna ta tabbata cewa Abu Zarin zai rayu shi kadai kuma zai mutu shi kadai sannan mu'mine za su mushi jana'iza zaka waɗannan tawaga da suka zo sai aka yi tabbata gari su ma su falala shi da mu ya riga kan falala shi tintin ina za mu fahimci wannan to Abu Dharr likifari ghifari kenan to ka ji abin da ya faru yan don Allah ne bin Usman kawai in dai kana neman laifi kamar da muka faɗa a ran nan to dole sai ka gan shi Allah shi da sai ma yake cewa al al thalith i'ta'u Mirwan ibn al hakim khums Afriqiya Mirwan dan Hakam aka ce Sayyidina uh, Usman ya bashi khums Afriqiya shine san da ya kawo farmaki komanda ne da ya kawo yaƙi ƙasar Ifriqiya ita ce libya a yanzu da morocco da waɗannan yankuna na abin da ake cema wato al-maghribu al-aqsa ko kuma da turanci turance a ce wato abin nan north african region kudancin afirka arewacin sahara waɗannan ƙasashen ne ake magana a lokacin afirka wannan mutumi Fir'aun dan hakan ba amawi amawi ne kuma daga cikin manyan kwamandoji ya mayi halifa daga baya ya fuskanci matsaloli a hukuncin shi saboda 'yan tawaye da suka yawa a wannan zamanin in fact har ya mutu bai iya maganin su ba sai ɗan shi ne abdul malik ɗan mirwar ɗan hakam shi ne ya samu hali ya maganin su shi ne ya iya tauhidi daulatul amawiyya ta koma daula daya lokacin da abubuwa suka faru na rigingimu a daulolin na mu'awana banu umayya farko farko musamman dai tun daga hawan yazidu wanda mutane ba su so hawan shi ba suka fara ta da baya su ainihin husaini da abdullahi dan zubair suka kimu baya aka yi rigingimun da ra'ayi da matsalar ta faru ta ainihin wato kisan da aka yi mutanen madina a waqatul harra sai a sannan yazid ya goyar su. aka zo aka yi ta rigingimu daga baya shi wannan mutumin raka hakan ya je ya yi ilanin kan shi shine halifa sai zama daular ta riga ta zama ta watsi ya kasa haɗa kanta wannan mutumin jama'a ya yi iyayen shi domin jarumin mutumi ne mai dabara mai dabara yana da ya iya makircin siyasa amma da aka bai cimma abin da yake so ba ya daga cikin makircin siyasa da ya iya wanda ake bada labari shi ne lokacin da aka yakin waƙatun sifi tsakanin sojoji a bangaren muawiya da sojoji a bangaren aliyu wannan da kuke ji jama'a ku ji wannan labarin hasan dan aliyu sun yi wato gaba da gaba da shi Hassan ya kada shi ya daga takobi haka zai taka mai sai ya mishi wata magana wanda yasa ta sa ya kyale shi yace ka tuna zumunci ba wani ne fa dan baffanka za san ya kalle shi kawai sai ya rabu da shi maganganu ya mishi wanda suke suka ratsa mai jiki sai ya kyale shi to kaga ba kowa bane a gaban mutuwa zai iya tuno ma bari ya wata dabara da zai tsira to haka ya rayu yayi wannan shugabancin to lokacin halifancin sayyidina mu a Usmana da yake wannan kwamanda an tura shi afirikiya sai suka ba da labari wai cewa Usman ya mishi alkawarin zai raba duka ganimar da aka samu kashi biyar da ba shi kashi ɗaya bisa biyar to menene gaskiyar wannan zargi malam yace lam yathbut anna Usmana fa'ala hadha wannan bai tabbata a tarihacce Usman ya aikata haka ba walau kana fa'ala hadha fa innal maqsuda huwa khumsul khums ko da ma ya aikata to kamata mu fahimci abin da ya kamata mu fahimta shine ɗaya bisa biyar ɗin ɗaya bisa biyar saboda mene wa zalika anna ganimata ghanimata tuqassamu khamsata akhmas saboda ita ganima da ake samu idan an je jihadi ana raba ta ne gida biyar arba'atun fi halil mujahidina ɗaya bisa hudu eh, bisa biyar ɗinta duka za a raba wa sojojin da suka je wannan yaƙi wa khumsun yuqassamu ila khamsati akhmas shi kuma ɗaya bisa biyar ɗin ragowa sai a sake raba shi gida biyar zakaraha Allah fi kitabil aziz a raba shi zuwa ga waɗannan gidajen da Allah ya ambata wa alamu anna ganimtum min shay'in fa inna lillahi khumsahu walin rasuli walin qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabi cewa duk abin da kuka sani duk abin da ku sani cewa duk abin da kuka samu na ganima to ɗaya bisa biyar ɗin da za a karɓa na Allah ne fa inna lillahi khumsa ɗaya bisa biyar ɗin shine za a ware na Allah sauran hudu bisa biyar ba a ba wanda suka je to zai zama lil rasuli wal bil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil aji za a raba waɗannan dangogin babuƙata biyar a matsayin kasan Allah su kuma a cikin tawagar jama'a Allah mun gane kuwa wancan za a bai wanda suka je jihadi Sarki hudu bisa biyar duka nasu ne sauran ɗaya bisa biyar fa za a bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki tunda shi bai cin sadaka bai cin ainihin abubuwa ire-iren waɗannan sannan za a bai wa makusanta gare shi za a bai wa marayu za a bai wa mabukata miskinai za a baiwa kuma matafiya to waɗannan idan annabi baya nan kamar a zamanin sayyidina Usman din kamar a duk wani zamani manzo Allah sai sai baya duniya to wannan za a danka ta ne a hannun jagoran musulmi na wannan lokacin shi kuma shine alhakin sarrafa ta a cikin al'umma yake gurgudan wannan ka'ida ina fata mun fahimci wannan idan an san inda jikoki ko jinin manzo Allah sai sai suke sai a dauki nasu a basu sannan duk inda wani matafiye ko wani mabukaci ko wani ainihin wato a maraya sai a ɗiba a bashi da gwargwadon wannan haƙƙi da Allah ya ce a bashi to shi kenan sai ce fasahamullahi wa rasuluhu huwa lil imam da ka wannan kaso na Allah da manzon Allah to yana hannun liman ne shugaban musulmai ya uhu haisu ya sha'u zai sanya shi inda ya ga dama na'am fa anna ne ko ya na karanta okay fa inna ta fa anna lillahi kuma sautan fi gare musu ma'ana wannan kashi da ya kamata a baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dauka ba shugaban musulunci sai sai abin da ya dace da shi wallazi zakaruhu huwa anna usmana wa adam ruwana idza fata ifriqiya fa inna fa innahu sayahabuhu khumsa ifriqiya al khas bi abinda aka bada labari shine cewa sayyidina usmana ya mishi alƙawarin cewa in ya bude wannan kasa ta musulunci ya ta ƙasar musulmai to wannan da za a baiwa sayyidina Usman a matsayin shi ne musulmai ce zai bashi kyauta gaba daya kokarin wato ya kara mushi ya kara wato motivating din shi ne ya kara mushi kwarin gwiwa ne wanda wannan abun a yaba ne ma وقد مر في فتح inna انه انما جعله مكافاه لعبد الله بن ابي السرح idha fata afriqiya ya gabata cewa wannan abu ne da ya mushi alkawari cewa in ya ci wannan kasa da yaki zai bashi a matsayin wato tukuici na wannan aikin alheri da yawa musulunci al rabi sai kuma wato laifi ko tuhuma ko zargi na hudu ihraqul masahifi kona qur'anai da yi qadima khuzaifah ibn al-yaman ala usman radiyallahu anhu wa akhbarahu anna an-nasa qad iftaraqu fil qur'an sayyidina khuzaifah dan yaman ya dawo daga kasashen rum yazo ya ba sayyidina usman labarin cewa mutane suna rigingimu sun raba kansu ya rabu dangane da al'amarin qur'ani wa ikhtalafu fihi ikhtilafan suna saɓani mai tsanani dangane da alqur'ani hatta khashiya hatta innahu yakhsha alaihim min al-kufri bil qur'ani har ya zama yana tsoron kada su kafirce ƙur'ani sakamakon wannan saɓani fa talaba usmana an yajma'a an-nasa ala qira'atin wahidatin daka sayyidina huzaifatu ya nemi cewa lalle sayyidina usman ya haɗa mutane musulmai akan karatu guda ɗaya. wa an yajma alqur'ana maratan thaniya kuma ya dauki aikin tara qur'ani karo na biyu fa amara usman radiyallahu anhu bi jam'i alqur'ani maratan thaniya sayyidina usman ya bada dama aka rubuta qur'ani a karo na biyu wa amara bi ihraqi ma khalafu yace kuma duk abin da ya saba wannan qur'anin a ainihin kona shi in kun tuna a baya da muke magana akan injazat na sayyidina usman mun takaita bayani akan me ya faru kuma mutane za su kuma su kanta zafin kitabul masahib na al-imamu Abubakar ibnu Abi Dawuda malam dan malam yayi bayani dalla dalla dangane da tarihin mai ya faru da abubuwan da suka faru suka zama dalilai akan haka a takaice shine sayyidina Usman ya sa an yi tahqiqin menene asalin Qur'anin da sayyidina Jibril ya zo ya gabatar da manzon Allah shi a gabatarwa ta ƙarshe wanda ya tabbata shine Al-Qur'ani domin sabanin yana faruwa ne akan wani ya koyi wani abu bai san cewa an share shi ba sai ya dage akan cewa nashi ma daidai ne wancan ma ya dage akan nashi daidai ne sai a yi rigingimu da aka sai na Usman ya haɗa kwamiti na sahabbai masana alƙur'ani suka dinga bi aya bayan aya kowace aya sai an karanta ta kowa ya ji an rubuta ta kowa ya gani an bincika shin akwai wanda yake da saɓani akan ba haka take ba sai an bincika duk madina tukuna akwai wanda yake da sabani akan haka take ko ba haka take ba sai da suka qur'ani wannan aikin aya bayan aya tilawarsa da rubute shi da kuma ina ya kamata ayar ta kasance da ina ya kamata surar ta kasance sequence din nasu gaba daya sai da suka gama wannan tsaf sannan suka ce to wannan shine qur'ani mu'tamar kaga wannan aiki ne suka yi abun ai ba musu ba abun a zarge su bane amma kaga ya zama abun suka saboda waɗannan shidanu sai Abdullahi dan Saba suna neman su kawo rikici ne ko a cikin addini kuma wannan abun shine har yanzu ƴan Shi'a suke yayatawa game da Alƙur'ani mai girma kokari suka na tantance menene qur'ani to duk wanda ba wannan ba yanzu ba a da buƙatar shi da ya yafi zaman lafiya kai a kona shi a daina ganin shi domin in aka aje shi babu shakka da zai zama zari'a ta barna ina ba ta mun fahimci wannan shikenan sai ya ce wal masahif lati araqa usman fiha ashya'u min mansukh tilawa Qur'anan da Usmani ya kona akwai abu da dama a cikin sa na tilawa wanda aka soke ta wa qad abqahu ba'du sahabati wasu sahabbai suka aje suna ganin suna da bukata wa fiha kuma a ciki akwai tartibu suwari ala ghairi tartibul ladhi fil urdati al akhira allati aradaha jibril ala nabi sallallahu alaihi wasallam akwai kuma jeran jeren surori ba yadda kake ganin su yanzu nan ba ba yadda sayyidina jibril ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan tilawa da ya mai ta karshe ba ma'ana wannan jeren giyar daga Fatiya sai bakara sai ali imran sai nisa'i sai ma'ida wannan jeren giyar har zuwa nasi ita ce jeren giyar da ya tabbata cewa haka jibril ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama kullum ya kawo mishi alqur'ani yana ga mishi wannan sura tana bayan sura kaza ko tana gaba da sura kaza wannan ayoyi suna ayoyi ne na waje kaza a sura kaza ko waɗannan ayoyi ka aje su idan an kawo surar ragowa sai a haɗa su to duk bayan an gama wannan a cikin shekaru uku. sannan kuma a ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta ƙarshe Jibril ya zo suka yi bita so biyu da yana zuwa a yi so ɗaya duk shekara da Ramadan wannan karan sai aka yi so biyu a wannan bitar da aka yi sai ya zama da manzo Allah yakan karanta wa Jibril kawai abin da ya haddace ne shi kuma sai ya endorse cewa eh haka abin yake amma wannan karan da ya zo da kanshi sai ya ƙara maimaita tilawa shi da kanshi cewa ga yadda ya kamata karatun ya tabbata karatu na ƙarshe shi Jibril da kanshi ma'ana manzo Allah ya ƙara saurarawa aka ƙara karanta mishi gaba da alƙur'ani ya ji shi yadda yake yanayin yana nuna mishi cewa to kaga wannan ga ma'anar shi kaga wannan ga wajen zaman shi kaga wannan aya to an canza ka daga wuri kaza nan ka ji babu aya kaza ko to an soke tilawatan duka wannan ya tabbata a cikin tarihi to wannan abun ne shine fa su sayyidina Usman suka yi kokarin a tattara wannan Qur'anin a yadda yake haka shine kuma wannan da muke tare da shi to da basu wannan aiki ba da ya za kenan ma'ana ai cewa da Allah zai kiyaye alqur'ani zai kiyaye shi ne ta hanyar ayyuka ya kayyade mishi mazaje wanda za su yi aiki shine irin haka kamar yanzu a ce a waye gari misali babu alarammomi ba zai yiwu ba saboda waɗannan su ne waɗanda Allah ke aiki da su don ya kiyaye alkurani a waye gari a ce babu masana fasar alkurani a waye gari a ce babu waɗanda suka iya tafsiri suka san irabin alkurani suka san ilmomin shi ba zai yiwu ba musulmi suka yi haka to sun shiga cikin laifi gaba ɗayan su domin waɗannan su ne kaukaba ta mutanen da Allah zai amfani da suna inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ina fata mun gane wannan sai mala yake cewa a wa fi ba'd al-masayib tafsiratun li ba'd sahaba sannan wasu qur'anan na wasu sahabban akwai tafsirai suna ƙarin bayani da kansu ba matanin bane kada na alqur'ani qurani lidhalika amara usmanu bi hiraki tilka wa kataba al-mushaf al-wahida wa fihi al-qira'at zaka sai na Usman ya sa kona duk waɗannan Qur'anai aka rubuta guda ɗaya standard bashin na Qur'ani shine wannan da muke gani sannan kuma a cikin shi akwai waɗannan kira'o'i din akwai waɗannan bambance-bambancen kira'o'in da suke tsakankanan ainihin wato lahadar larabawa walam yulgil qira'ati as-sabitati as-sabitata annabi sallallahu bai yi watsi da kira da tabbatar ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ba'du ahli al-ilmi bal taraka harfan wahidan faqat wasu daga cikin malamai suka ce ai ya ba harafi guda ɗaya ne a wancan magana game da Allah ya saka da Qur'ani akan harafi bakwai to harafi ɗaya kuma ba kira'a ɗaya bane ya kamata mu gane wannan harafi ɗaya babu shakka Qur'ani da ke hannun yanzu harafi ɗaya ne shine ma'ana wato guda ɗaya kamar a ce gunduwa ɗaya sauran harfan fa dama ba a sanar shi musu ba cewa da Allah ya manzo Allah ya ce Allah ya saka da Qur'ani akan harafi guda bakwai wannan da muke gani harafi ɗaya ne amma a cikin shi akwai bambance bambance domin ai ilimin Qur'ani da Allah ya saukar gargwadon abin da kowa yake buƙata, kowa Allah ya mishi ainihin wato rabo ne yake samu ina ba zan fahimci wannan wanda mutum matsala ce mai zaman kanta ba ita muke magana yanzu ba amma a takaice haka suka ce wa huwa ma kana ala lisanu suka ce wannan harafin shine wanda ke kan harshen quraishawa qala ibn al-arabi rahimahullah ibn al-arabi yake cewa an jam'il qur'ani wa ihraki baqiyat al-masahif dangane da hada al-qur'ani da kona sauran yace tilka hasanatuhu al-uzma wannan aikin lada ne babba na sayyidina usman wa khaslatuhu al-kubra wata daraja ce mai girma fa innahu domin shi usmanu hasama al-khilafa ya karar da sabani wa hafizallahu al-qur'ana kuma Allah ya kiyaye Alƙur'ani ta hannunsa da bai yi wannan aikin ba waye san iya kashe-kashe da yaƙe-yaƙe da mutane za su yi zuwa yanzu dangane da bambancin qur'ani tsakanin su Allah ya sa mu dace wannan magana ma da ya dauko daga tafin al-awasim a cikin shafi na 80 fa hadhihi manqabatun li Uthmana ja'aluha musawi'a ya yace kaga wannan daraja ce ga Usman suka sanya ta min masawihi wa masalibi suka mai da ita abubuwan zargi da abubuwan kyama radiyallahu anhu wa ardahu Allah ya kara mishi yarda sai mu zai kawo kai yace man yakun za fahamin murrin maridin yajid murran bihil ma azdulala yayi kwatance ne cewa wanda bakin shi wanda yake da ainihin wato bakin shi yake da ne kuke ce mishi an asibiti ba shi da tank yana rashin lafiya eh, yana da bashi da appetite ko yana da bashi da appetite wanda yake da zazzabi idan ya sha ruwa ruwa mai kyau ruwan roba din nan na yan gayu ya yake je shi daci ko ruwan zai sha daci zai ji saboda bakin shi ya riga ya lalace duk abin da yake sai ce babu daɗi na aka sa mishi abu mai zaki ma ka sa mishi madara ko zuma sai ce daci me yasa saboda harshen shi ne ke da daci zaka duk wanda yake da mugun nufi duk abin da ya gani sunan shi mummuna baya ba mutane uzuri duk wanda yake da idan sa'at ilal mar'i sa'at zununu wa saddaqa ma yantahu min khawatim idan aikin mutum ya baci to shikenan duk wani zato da zai mutane sai ya baci duk abin da ya zo mishi na mummunan zato kawai sai ya gaskata shi da ka faɗi magana sai ya ɗauka irin tashi da ka yi aiki sai ya ɗauka irin nashi da ya ka samu wani abu sai ya ɗauka irin hanyar da ya bi ya samu ita gaba ka samu ma'ana duk wani wanda ya aikin gwamnati zai saci kuɗin gwamnati to gani yake duk wanda yake da kuɗi to shi ma ɓarawon gwamnati ne ba haka bane saboda nashi ya riga ya ɓaci to gani yake na kowa ma ya ɓaci duk wani malami wanda yake ɗanta kife wanda ba da gaske yake ba malantar shi ba yana karatu ne na da baki to gani yake kuma kowa ma irin shi dan jigari jigari ne ko ba haka bane Allah shi kyauta al-ma'khadh al-khamis ضرب ابن ضرب ابن مسعود حتى فتق ضرب ابن مسعود حتى فتق امعاءه وضرب عمار بن ياسر حتى كسر كسر اضلاعه aka ce wai daga cikin zargin da ake wa Usman shine ya sa an yi wa Ibn Mas'ud dukan tsiya har sai da ainihin wato aka kakkari aka kakkarya mishi abin nan din shi mukan shi wa daraba Ammar ibn Yasir amma Ammar shi ma dukan kawuka har sai da aka karya mushi adla'ahu haƙarƙari shi da aka karya kasusun ƙasusuwan haƙarƙari wa hadha ma mala yace wannan ƙarya ce dan tsagwaranta walau fataka am abun mas'udin ma asha da an kakkarya ma ibn mas'udin makamukai da bai rayu ba da mutuwa zai yi wala kusira adla'a kasara amra ammarin haka nan kuma ba ba karya amaru ainihin wato kasusun shi ba da matsayin shi ba al-ma'khadul khamis sai zargi na shida azziyadatu ziyadatu fil hima az fil hima ƙarin da aka yi na al-hima shine as-sadis ko na shida akwai wurin kiwo sayyidina Umar shine ya fara sanya a ware wuri na musamman a wato me ake ce mishi da wasu kenan wurin kiwon dabbobi eh eh burtali thank you very much burtali jama'a inda dabbobi suke ba su kiwo ba inda suke kwana ba a gwara burtali inda za a je a kewaye da nan kasan matan da muke da raguwa hankali ana yin wannan kamar mu gama hauka cewa mu yan Najeriya ko to aka ware nan kawai dabbobi ne za su dinga kiwo na sadaka na zakka na gwamnati kenan kamar a ce dajin oda ko su kada su dinga kiwo don ya zama sun yi lafiya sun samu isasshen nama an yi fatinin din su sun samu isasshen nono dan ya zama talakawa su mora yadda ya kamata sai na Umar shi ya fara yin wannan ya ware ya ce nan wajen kiwon dabbobi ne na sadaka na al'umma gaba daya babu wanda zai noma a wajen babu wanda za a yanka mushi fegi babu wanda za a baiwa haya babu wani abu da za a in da wannan kiwon to sai shi sai na Usman sai zo sai ga bukata a ƙara girman wurin kamar yadda gwamnati take yanzu kaga ta da bukata ta ja hanya ko za ta yi korama ko fadama ko wani abu ita zo mun filaye duka na gwamnati su wanda aka siyarwa asali bashi ne abin nan yake bashi haya ne ake bayarwa liz ne go shekara ɗari ba ɗaya haka yake a rubuce go to da ya ga bukata haka sai zai ce to mutanen na anguwar duk ku tashi aka biya su diya wuraren su su koma su gina gidajensu a wani waje nan ma zai zama duka wurin wannan kiwon shi ma aka ci gaba da raya shi dan kiwo sai suka ce wannan ma cuta ne wannan ma mugunta ne in ji waɗannan yan ta'addan ba kuma me yasa yi haka saboda a lokacin dukiyan zakkan dabbobin sun karu inda ana da raƙumi ɗari biyar yanzu ana da raƙumi dubu biyar da ka wurin baya isan su da ka sai ga dacewa a ƙara wajen wai wannan ma laifi ne ba laifi ne kamar yanzu a ce misali yanzu ɗin na a zo an gwannan a ratsa mana titi ya haɗe da titin agwaro haka ya ɓullo sai a ce duk mutane da suke kan layin su tashi a ba su kuɗi wanda galibi akan baka ma yafi karfin gidan da kake ciki bayan kaga an raya wurin kuma wani ya tashi kenan wani yayi arziki kenan daga nan amma kuma sai a koma ana korafi ai an taba haka a garin nan ko wani lokacin da aka yi wani titi mutane har zuwa suke ma suna daukan shagunan suna kawo suna ajiyewa a gaba a siya su ƙara ajiyewa wani waje a ƙara siya tunda yan Najeriya ne har adda wasu gari suna bada kuɗi malamai suna masa adda Allah zaki ke biyo ta kan gidansu dan su dan samu saboda ɗakin ƙasa sai a baka rabin miliyan a kan shi ɗaki kwaya ɗaya sai an kirga ɗaki nawa ne sai a baka kowane ɗaki rabin miliyan kai kuma baka taɓa ganin rabin dubu hamsin ba ma rabin miliyan wani ma sai ya zautu Allah shi kyauta kana lahu ah, kana lahu sallallahu alaihi wasallam hima wa qala innamal hima hima Allah wa rasuluhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da iyaka da iyakanci kuma yana cewa iyaka ta Allah ce da manzon shi wa qad wada umar himal himal lil ibli ibli sadaqa sayyidina umar ya sanya watan wuri da ya katange dan dabbobi na sadaka na zakka wa wada lahum ardan khassa la yar'a fiha illa ibli sadaqa ya ba su kuma wuri na musamman wurin kiwon su kare suke kiwo a wajen hatta tasmuna wa yastafida min hannasu dan su yi kiba musulmai su ci more su ma ja usmanu wa kasratu sadaqat sai na usman da yazo sai sadaka ta ƙara yawa wa wasa alhima hadha alhima sai ya ƙara fadin wannan waje fa nakamu alaihi zalika shine wai suke jin haushin shi suna zage shi akan wannan hatta qila lahu har aka ce da shi a ra'aita ma hamaita min alhima shin baka ga abin da ka tare ba wai suna zargin shi ka tare ka ce wai sai dai dabbobin zakka Allahu azana laka Allah ne ce kai haka am alallahi taftali ko kuwa kai wa Allah ƙarya ne daga cikin abin da suka gabatar mishi lokacin da aka tsaye shi a gida sun faɗi wannan duk wannan ɗabi'a mutane ce jama'a duk wanda ya san irin rigingimun da aka yi zamanin da irfa yake minista Abuja ba kamfen nake mishi ba an ce dan takara ne ko muna faɗan haƙiƙa ta tarihi mutane sun tsine mishi albarka sun zage shi sun la'ance shi an je masallatai da coci-coci an raba wato fatawa cewa a yi adda Allah ya karya shi amma daga baya kowa ya ga alfanun abin da yawa Abuja Abuja ita kadai ne yanzu a Najeriya gari da ya kama da irin yadda birane suke a duniya sai kuma Lagos ita kadai ne wanda ya kama da tsarin birni a duniya inda ko ina akwai network na hanyoyi akwai kuma wato wato comprehensive abun nan numbering na gidaje duk inda ka je ko mun kawance ka kai kai kanka inda kake so saboda kowane layi akwai lamba akwai gida ko ina akwai irfan shi yawan shine kawai abuja kawai da ke da kasuwa wanda mota ta iya ratsawa cikin kasuwa ta tsaya bakin shago kai sayayya ku sai market yadda ake kasuwa a duniya je ka dubai ka gari je ka ingila haka kasuwanni suke da titina a cikin su kamar titina anguwa. ba irin wannan kasuwa irin ta sabon gari wanda kana tafiya kuna gogan juna da da wata karuwa ko ka ji wani wani dan gareji ya zo kai wanka ka na na juma'a ko ya goga ma farashin da ka yanzu irin wannan inda ake buga bin annan aka buga saman gari ya mutane za su yi a haka kuma sai a zo a cusa trailer da shigo ta cikin kofa ba aka ake kasuwa ba jama'a aka ce za a gyara mutane suka ce wai kasuwanni gadan kakanninsu Ya shi za a ci gaba eh ana ta zuwa ana asiri haka cikin zariya din nan lokacin za a yi wasu suka ce wai za a tona kabarin iyayensu za a yi wane ne haka can aka yi a Kano lokacin da aka samu titi mandawari ai ta da mutane ba su san ci gaba shi za muke ne da muke haka to irin wannan abin ne fa wannan aka yanzu ko sai ya 'yar fayi ake ana ta mai salati duk wanda yake Abuja sai ya 'yar fayi yanzu saboda tun bayan wucewar shi kuma ba a sake irin wannan aikin na gyara birnin ba ta kama hanyar zama wani jangul ne kamar Lagos a lokacin kaga kwata nan kaga taron yan tauri a can wannan kai sun tare a ƙarshen gada nan wani ya zo ya kafa wani gareji haka dai abubuwa iri iri ga sunan na rashin hankali da mutane suke saboda ba mu da tunani ba mu bin doka to in ko ba an sa mutane sun bi doka din ba al'amari bai zauna lafiya ba yanzu ka je Lagos ka ga da fashi da gyara saboda bin doka din da Lagos ai cinkus ake ce mata ko ɗakin tsimma mala san ku in Lagos <laughs> da ya take za ka ɗauka mala in kada wani wani garin aljanu ne ko iblisai ne da fiya wata ko in ka ka kalla daga saman gada abun nan osho duka ka kalla ka sai ka ga tafi miliyan ɗaya ne da fiya wata kawai in aka shiga kasuwa ba aka fito sai ka je ka ba da kafa ka an wanke ma inda ka san ka shiga gidan shanu kasuwa da ma kasuwa kwata ce gaba ɗayanta kasuwa kasuwa osho ce eh ko kuma ga takalma nan na haya da zaka saka dan gulbut sannan ka shiga kasuwa in ba ka ba an ga fito wala da ka san kai kwasan kashi sai ka ja wanke maka faka kuma wai birni to da aka zo ana ta gyarawa mutane sa ta Allah ya sa ta ba sa so kuma sai abun ya gyaru dole jama'a muna buƙatar a buɗe garuruwa a gyara su ba da muke cinkushen nan ba a garin mu irin Zaria din nan da Kano da Sokoto kowa ya samu dan tsurki kawai wani dan rabin kwata sai shi ma kawai dan so shi ne shi a daidai wajen a nan zai rayu shi da iyalan shi da yayin shi da jikokin shi da waye <laughs> ba jama'a ko ko ina lungu shine wallahi jama'a yanzu niran nan na shiga sabon garko ne wannan sanan da sai inda ake buga wannan yanzu idan aka tada bam a sabon garin nan wallahi garin gudu duka za a mutu saboda gaba ɗaya babu exit babu inda za a tsira za a yi ta danna juna ne kawai safiyar a yi ta mutuwa da wani mara imani yanzu ya iya ce bom sai an mutu a sabon gari saboda cunkoso musamman a ce irin ƙarshen wata nan ne an je siyayya ko kuma ranar wani jajibai mutane ne fa inda ka san wato ana wani dango kamar tururuwa ana bin juna duk imanin ka ta gogo ta wata kawo ba isa ba saboda imanin ka babu hanyoyi to duk wannan cunkoson ba mu bukatar shi da yanzu sai a ce a samu wani gwamna na kwarai sai ya kwashe gaba ɗaya kan sabon gari sai a tafi da can hanyar kaduna sai an wuce UPE sai a baje fili a wajen kawai duka a shaguna a ce kowa ya zo ya kama shagowa a ci gaba da kasuwanci amma zuwa za a yi ta asiri ana yanka jaki a ce ba a to shi za ci gaba Allah shi kyauta to irin wannan ne sai na Usman yayi waɗannan ƴan takife suka zo suka yi ta mugayen maganganu akai fa qala Usmanu radiyallahu anhu inna umara hamal hima qabli li iblis sadaqa yace ai umar ya fara yi kafin ni falamma wullitu yayin da aka bani shugabanci zalat ibul sadaqa sai yawan raƙuman ya ƙaru fa zittu fil hima sai ni ma na ƙara yawan wurin da ake bukata din wannan magana akhrajahu ahmad fi fadail sahaba a cikin mujallad na 1 shafi 470 a lamba ta 765 da biyar bi isnadin sahih sai mala yace fa hal hadha ma'khadun jama'a yanzu nan laifi ne wannan tsakani da Allah ai ba laifi bane dukiya ce ta al'umma wurin shi ma na al'umma aka ƙara yadda dukiya al'umma za ta gyaru kuma kowa ya ci moriyarta amma an ce laifi ne Allah shi kyauta al ma'khadhu sabi'u sai kuma wato laifi da aka tuhume sayyidina Usman da shi na bakwai shine al ikmamu fi safari cika sallah yin azhar da la'asar da isha a hudu a halin tafiya wato baya yin kasaru ya zo makka da yi kasaru sallar rasul sallallahu alaihi wasallam fi safari rak'atayn manzon Allah yana sallah ne raka'a biyu yana kasaru ne a halin tafiya wa salla abubakar fi safari rak'atayn sayyidina abubakar shi ma yana yin salla ta ainihin tafiya ne kasaru wa salla umar fi safari rak'atayn sannan umar shi ma haka yake wa salla usman sadaran min khilafatihi fi safari rak'atayn sayyidina usman shi ma a halin tafiya farkon halifancin shiraka abi yake yi a sallar azhar da ainihin la'asar da isha thumma atamma fi safari sai kuma yazo ya fara cika sallah a tafiya wal jawabu huwa amsa game da wannan shine awwalan abu na farko hadhihi mas'alatun fiqhiyyatun ijtihadiyatu ya kamata mu sani da cewa wannan mas'ala ta cika sallah ko yin kasaru a halin tafiya me ya kamata yayi me ya kamata mutum ya yi me ya daidai me ba daidai ba Matsala ce ta fiqhu ta ƙoƙarin gane dalilai da cire hukunci ijtihada fiha usmanu fa akhta sayyidina usman yayi ijtihadi ne kuma ya kuskure ta daidai abin da yayi ba daidai ba ne. ina fatan ƴan uwa ɗalibai su kuma su kanta zafin zazul ma'ad na ibn lukayyim ya yayi bayanai dalla dalla dangane da wannan mas'ala inda yake magana akan shirya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da eh, sallar sallah ta ainihin qasr yayi bayanai ya mayar da abubuwa zuwa ga asalin su yana gaskiya abin da sayyidina Usman ya kuskure shine cewa matafiyi to idan yana halin tafiya yayi qasr shine daidai domin manzo Allah yayi Abubakar yayi Usman ya sayyidina Umar yayi shi ma Usman yayi wannan shine sunna Nabi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin Muslim manzo Allah yake cewa Allah yana son kamar yadda in ya hana abu yake so a bai to kuma yake so in ya sauki ga mutane suna aiki da sauki gaskiya a mu za mu ɗauki mai zafin da ka sauki ne da rangwame Allah yi to ana fata musulmi ya yadda da wannan saukin kai ya ce a ni na jin ƙarfi zan iya ni ba sai na yi sahur ba zan yi azumi a'a ka yi sahur ni ba sai na yi ƙasar ba zan iya raka hudu a ka ƙasar kuma bayan ka ƙasar ka taƙaita sallah kada ka yi doguwar sallah ina fata mun fahimci wannan wannan shine daidai kamar sai na usmana yayi ta'awili da zamu ji ta'awilin da yi shine shi yana ganin cewa makka garin su ne da aka kamar ya dawo gida ne ko kuma har ya ma yi aure a garin da haka ya zo garin da matar shi take awwale da ma wadanda ibnu qayyim ya kokari ya warware su to in akwai ma laifi to yanzu wannan shine laifi dan kawai mutum musulmi malami sahabi yayi tunani yayi ijtihadi yayi kuskure sai wani halasta jinin shi ko da gama garin malami ne ya faɗi matsala a fiƙi ta saba wa fatawa wani shikenan jinin shi halasta kenan gama abin bai kai wannan bai kai magana ko zagi bai halasta mai ba shine dan wani ya bada fatawa ya ce babu kyau azumin nafila ran asabar saboda annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam sai wani ya ce a'a ni ina ganin babu laifi za a iya yi idan an samu yayi a wani kaza saboda kaza saboda kaza babu shakka ɗayan su daidai ne ɗaya ba daidai ba to da wanda yace ayi da wanda yace ka ayi kowa ijtihadi yayi babu ɗayan da yake da haƙƙin cewa bari ya soki wani saboda ya saba fata shi babu wannan a musulunci khawarijanci ne ƙala kaso ne boko haram ne dan wani ya saba wa ra'ayinka ka ce a zage shi a kyare shi ko a je a kashe shi ko a duke shi wannan ba addinin musulunci bane inda ma kawai kai dai ka faɗi naka hujja cikin kwanciyar hankali cewa muna ganin kaza shi ya dace saboda kaza saboda kaza saboda kaza sai ka tsaya iyanan wallahu a'lam shi ma wanda ya faɗi nashi sauran mutane kuma kowa ya ɗauki abin da yake gani ya fi mushi da gwargwadon nashi ilimin ko nashi sarran ko nashi ikhlasin ba ruwanka ko manzo Allah Allah cewa yi ban sanya ka zama mai kiyaye mutane ba wanda zaka ce dole sai sun yi kaza tukunna a'a wa ma anta alaihim hafi? ina fata mun gane wannan to har a ce yanzu wannan ya zama dalilin da har za a ce a halatta jinin shi a ce shugabancin da yake ba daidai ne.

a a yanzu muna magana ba muna magana akan tahqiqin mas'alar bane muna magana akan mu'amalantar wato mu'amala tsakanin wanda suke saban da juna a bayyanta dole akwai tahqiqi a ce to kaza dai shine daidai dole iya rage wanda ya gada dama ya wanda ya ga dama kai amma yadda ya kamata ka mu'amalanci abokin sabanin ka kwatance ne kawai bai kamata ka annaba shi ba ka kyare shi saboda sabani ba kawai sai in saɓanin ya shafi aƙida. ko kuma ya saba wa abin da yake ma'aluman min addini bid darura wanda ba a bukatun ilimi na nazari kafin a san shi to anan ne fa ya cancanci a kyare shi a takaice jama'a duk wanda ya bar gida da sunan matafiyi duk inda ya je daga zaran ya daina ganin gidajen garin su daga zaran an bagari ake fara kasar ba a dainawa kuma sai an dawo gida ko kwana dubu za ka yi in dai sunanka matafiyi ku ji wannan matafiyi in court amma idan bayan ka tafi can ka daɗe sai ka sallah daga status na matafi ka zama ɗan gari nan cika sallah za ka yi daga ran da ka je gari dai amma matsayin ɗan gari ka je shine misali kai mutumin zari ne babban zariya shikenan ka yi karatun boko ka gama kawai sai ka samu aiki ka tafi abuja da ka je abuja yanzu ne ka je zama ya kai ka kama wuri zauna ko sunan wasu yahudawa to ka yanzu da ka je abuja kai ɗan gari ne ba za ka je kama ƙasar ba dan yanzu ka je ne sai abin da hali sai da kai da taya ko kuma ka mutu ko ka samu wani beta aiki ko to yanzu kai ba matafi ba ne wanda ake yi mata matafi shine wanda za ka gane matafi shine da inda ka je ba za ka bar da kafa ba kayan ka na daka kana jiran wasu kwanaki zan dawo lokaci kaza ko in ban dawo ba sai kaza kana nan kana lissafin kwanaki to wannan shine matafi amma wanda ya je wuri kawai ya je sai yadda hali ya shiga sojan bada kai shekara dubu ganin gida ko to kaga wannan ba matafi bane sanan duk tafiya da kaje tawon kasuwanci ne ka je abin nan ne yawon ne. ka yi laifi ne a garin ku ka gudu in sada suna neman ka ka je kallon kwallo ne a wani gari ana ma da Arsenal ka tafi ko mai ka je ko kai kadara ma ka tafi yawon fashi ne in ka tashi sallar kasar da zaka yi laifin ka nan nawa nan barnar da kai amma dai kasar da zaka yi matsayin ka na musulmi in ka cika yi abin da ake cewa khilaful aula ka saba wa abin da ya dace kamar ka so ke magana malam Eh. Eh. dangane da aji azumi shi kuma kowane individual kowane mutum zai duba kanshi wanda ba zai iya yin azumi a tafiya ba to ya fi dacewa ya aji saboda nabi ya ce laita min birri siyamu fi safar baya daga cikin bayyana Allah yin azumi a tafiya wanda kuma yake jin karfin zai iya yi to shi kuma sai aiki da wa anta sumu khairul lakum wanda yayi azumi yafi wanda bai yi ba sahabi ya ce suna tafiya a cikin tawaga annabi sallallahu alaihi wasallam da azumi za a je jihadi wasu na azumi wasu na shan ruwa hadisin bukhari da muslim yace masu azumi ba sa kyaran masu shan ruwa da cewa ku kun cika lalaci masu shan ruwa su kuma ba sa kyaran masu azumin da cewa kuma kun cika zafin ka addini ba wanda yake ganin tsaye bai kyauta ba kowa yana yin gwargwado abin da yi alal misali shine ana tafiya a mota za a je wani gari in aka tsaya a wani waje sai ga wani ya siyo abinci jim ke siyo balan dangu ya zo kabeji ya zo waye ya tara ya tafi wani kuma zai ga sai dabino kawai wani kuma ga sai jarida kowa bai ganin ɗaya bai kyauta ba ko kwana kowa na yi ne gwargwadon bukata to haka kamata a zama kowa gwargwadon bukatar shi mu ban ci wannan don wani yanzu ana kawo tafiya duk inda aka tsaya sai ya ci wani abu inda ka san gara wani kuma in ya bar shi bai ci komai sai ya dawo kaga gwargwadon bukata ne to zaka kar wani ya kyaro na kan cewa shi bai azumi ko kuma wanda ya kyaro na kan cewa shi kuma yana azumi wancan hadisin lata min durri tare da safari wani ne ya dauki azumi a halin tafiya da rana ta yi kawai sai ya faɗi su aka zo ana yafa mashi ruwa haka sai ana yafa mai ruwa a samu ya farfado aka tare a kai shi manzo Allah ya gani sai ce laita min birri ya mutu safar baya cikin biyayya Allah ma'ana ga irin wannan da bai da juriyar yunwa to karye amma ko wanda yake kai kuma kalko ne sai jin yunwa shi kuma zai yi ina fata mun gane wannan to da ka shi na azumi haka ne kowa ya kan sha'awu amma na sallar kasurfa babu wani awo kowa ya soke sallar shi ya dinga yin kasar sai dai ya kamata mu lura cewa idan ka je wani gari a matsayinka na matafi idan ka bi limami mai cika sallah to abin da ya dace shine kai maka cika sallah in ka san ka kai kasaru sai ka je kai taka gefe daban ko ka jira su gama sannan ka zo kai taka ko kuma ka roƙe su saka liman in kai biyu sai su cika tunda kai mayan sallah da mutane ne ko ina ga lokaci ya kure ko to bari mu kwana a nan tunda dai kan gaba ne insha Allah mun sai mu tashi akan wannan wa alaikum salam alaikum fi safar na'am na'am na'am ok mutum ne ya zo kamar ya zo nan abu ko ya tafi in suka ko bayero university kuma ya tafi abadin a wata ƙasa ya je matsayin ɗalibi shi ma yana kan wannan hukuncin shin da ya zo garin ba ko yake jin kanshi a abu zaria kuko yanzu ya zo zaria ne sai abin da hali yayi shine ka san wani ya taho to ya taho kenan sai yake in ya gama ya samu aiki a nan ba zai koma ba to wannan yanzu dan gari ne amma wanda duk san da ya zo da kanshi na kulle wani ma yana yata na amare shi eh ya zuwa weekend to wannan matafi ne shine kai mutum kai zaka kuka hukuncin yanayin zaman ka a gari wanda ya baje kafa ya sake ya abin nan misali yanzu galibin iyayen da suka zo garin nan ba baki bane yan cirani da su ko ma'aikatan railway ko amma da suka zo sun zo ne kawai sun kama wuri sun zauna to ba baki bane su kaga ba za ka haɗa su da kuma wani wanda ya taho ya zo ne kawai ya sati ɗaya biyu ya gaida ƴan uwan shi ko kuma ya taho ne yanzu damuna ta ƙare ya zo ya sai da tanjirin da abin da ya samu ya koma yanzu kan wannan bako ne inda ka zaka da kayan shakulle hukuncin shi hukuncin bako ne amma wanda koda ya bar wani gari ya zo ya zauna baya tunanin barin garin ya shantake dan duniya ne shi ko to wannan ba ba bako shi ba a ce shi bako haka haka dalibai suke kowa hukuncin shi ya shafi yadda ya dauki rayuwar shi a ah, ya danganta ga irin tiran da yake shi ba ya danganta ne shi da ce ma kowa shi da kan hukunci cewa shi dan gari ne ko ba ko wato matsalar ta faru ne saboda a nan kasan muna da mugun kabilanci na rashin yarda da juna shine mu da muka zo daga wani gari har yanzu muna jin mu ba ƴan nan bane su ma ƴan nan sa jin mu har ba ƴan nan bane bambanci shine wannan rashin mutuncin yanzu in dai kai ko ne a wani gari to kai ba ka jin ka zama dan gari bayan kana cin abinci ƴan garin ka aure ƴan garin kana hausar garin kai ba ka jin kai dan gari ne yanzu su ma ƴan garin ba sa jin kai dan gari ne kaga wannan shashanci ne wannan wani ma an haifi kakan shi a zariya ne amma har yanzu a matsayin bako ake kallon shi haka in ka je har inda ma ake ganin bariki ne irin Sineda da Abuja da sauransu ana kallon wasu baki to wannan shi yasa duk mentalism baya gane waye bako waye dan gani. yanzu duka muna yayin baki ba ka ake cewa ba amma wani baban shi ma ana aka kai. wani baban shi ya shekara 50 a garin nan to a ka'idar ko kasa duk inda ka shekara bakwai a ƙa'idar musa ɗinki juna ne da kashe gara bakwai ya kamata a baka takardar wannan ƙasa ko ba Najeriya ba ce ma'ana an ka ba ƙasar yanzu ka tafi Amerika ko Ingila ko ina ne kashe gara bakwai ka da yancin kai apply cewa a baka takardar shaidar ka zama ɗan wannan ƙasa wannan ita ce wall order da ake aiki da ita amma sai ka shekara hamsin a garin nan ɗan kana zuwa takara za a ce ba ɗan garin ba ne ba za a mai ba in kuna so ku ji asalin ku ka ce ɗan kai ya fito takara ya fito takara ka gani dan kana ganin an ka a cikin wada ko sabon gari ko dan magaji wai kace zaka takarar chairman ko kansila dan ma'autan su kenan ko sai wani ya ba su cewa ai fannin ba garin ku bane shi ma haka haka aka bani labarin wai a da ana wa mutane gorin wai baki ne su wai zage zagin da suna mutane gorin wai su baki ne ka duba barikin irin da saboda ya sani wasu ne sai gudu garin bari sai kafa garin ku sai na ce to ai su ma gudu dure su ma zare ne garin su ba tarihi ya tabbatar da su ma guduwa suka yi ba kenan babu mai garin Allah shi kyauta a jama'a zamu kwana nan insha Allah kafin mu rufe bari mu ma malam Ahmad Kauru addu'a Allah ya jarabce shi da cuta ta makancewa malam Ahmad Muhammad Kauru wannan malamin sunna Allah ubangiji ya bashi lafiya Allah ya sa kafara ne Allah ubangiji kuma ya bashi hakurin juriya Allah ya sa zama shi shiga aljanna kuma ya da kyau gaskiya ɗan uwa ɗalibai a je a gaishe shi haka kawai rana a tsaka Allah ya jarabce shi da cuta ta makancewa to muna fata Allah ya bashi irin ladan da manzo Allah ya ce yana baiwa mutumin da manzo Allah ya ce duk wanda Allah ya makanta mishi da ido sai ya haƙura sakamakon shi aljanna ne Allah ubangiji sai ya zama sanne shiga shi aljanna idan kuma Allah ya sa da sauran gani to Allah ya sa idan shi ya bude ta Allah jama'a a je a gaishe shi malam Amurka Kauru nan gidan shi nan cikin tudun zukun Allah ya bashi lafiya muna faɗa wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah